ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 والله أكبر عدد ما هلل المهللون وكبر المكبرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله اتقوا الله حق التقوى في السر والعلن فإن تقوى الله تعالى خير زاد يتزوج به العبد للدار الآخرة يقول الله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والناظر عباد الله بعين البصر والبصرة يكون على علم بما نحن فيه من أيام فاضلة بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا قولا وعملا واستغلها هو وأهله وأصحابه فها هي على وشك الارتحال حيث انقضى جلها وما بقي منها إلا يسير فاز بها الرابحون السابقون بالتكبيرات والتهليلات والتحميدات المشروعة المؤكدة والمقررة لتوحيد الله تعالى والتكبير فيه إقرار بأن الله أكبر من كل شيء وإن كان كذلك فهو المستحق بصرف جميع العبادات له وحده لا شريك له كما أن جملة لا إله إلا الله تؤكد بوضوح أنه لا تصرف العبادة مهما قلت إلا للبار الواحد القهار لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل وأما قولك يا عبد الله ولله الحمد الحمد هو الشكر والثناء والتعظيم والرضا والله جل وعلا هو المستحق لجميع المحامد وله الحمد في أسمائه وصفاته وله الحمد فيما أنعم وأعطى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال عباد الله إن من أعظم ما يبقى لنا في هذه الأيام الفاضلة شعيرتين عظيمتين بل هما من أعظم ما في هذه الأيام أولاهما يوم عرفة يوم يباهي الله الملائكة الناس ويقول لهم انظروا عبادي أتوا من كل فج عميق ماذا يريدون وتجيب الملائكة أتوا يستغفرونك يا رب ويقول الغفور المنان اشهدوا فإني قد غفرت لهم ما أعظمها من منقبة وما أجلها من نعمة لمن شهدها خالصا من قلبه متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنت وإياي لك ما تعوض به المفروض من هذا الشرف وهو الفوز بما يكون سببا لمحو الذنوب تسلية من رب غفور كما قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فإن لم توفق بالوقوف بعرفة فحاول أن تقف على حدود الله ليعرفك رب عرفة فإياك والتواني يا عبد الله وإن كنت لم تصم الأيام الفائتة فإن أمامك هذا اليوم العظيم بعد أيام قلائل فبادر بصيامه لتنال هذا الشرف العظيم وفقني الله وإياكم لانتهاز الفرص أما الشعيرة الثانية فهي عيد الأضحى فيا أيها المستمع إن أعيادنا جزء من ديننا وشعيرة من شعائره قد انفرد به وتميز بها عن سائر أعياد الأمم السالفة وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وعيدنا هذا عباد الله الذي ننتظره قريبا وما يذبح فيه من الأضاحي وهو ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام إذ هم أن يذبح ولده إسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا أفضل السلام كما حكى لنا الباري جل ذكره فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقد كان لسلفنا الصالح رضي الله عنهم من فرحتهم وسرورهم بالعيد يهنئون به بعضهم بعضا عن جبير بن فعن جبير بن نفيل قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم المستمعون الأكارم إن لهذا العيد سننا وآدابا ينبغي مراعاتها منها على جناح السرعة الغسل والتطيب ولبس الأجمل من الثياب الخروج من العيد جميعا حتى النساء التكبيرات ذهابا وإيابا صلة الأرحام التأدب بآداب إسلامية حسنة التصدق ومواساة الفقراء الحذر كل الحذر يا عبد الله من الوقوع في الذنوب والمعاصي والأخطاء الشرعية في أيام العيد من الاختلاط بالنساء والتبرج والغناء ونحو ذلك مما يفسد سمعة الدين كما أن من الأعمال الصالحة يوم النحر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية وهناك آداب لها أيضا يا عبد الله ينبغي لك مراعاتها إن تيسر الله لك الأضحية أن تكون سليمة من العيوب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وقال أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها ويقاس على المذكور ما في معناها أو أشد ثانيا المحافظة على وقت الذبح شرعا وهو بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى ثالثها ألا يأكل شيئا إلا بعد العيد والذبح بتلك الأضحية وتكون أول ما يأكل من ذلك اليوم رابعا أن يسمي الله ويوجه الذبيحة القبلة وأن يذكر السكين ويحجها بعيدا عنها أسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يا عبد الله إن لم توفق بالأضحية فلا حرج في ذلك ولا قلق لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيتين الأولى له ولأهل بيته والثانية لمن لم يضح من أمته وفقني الله وإياكم بشهادة ما تبقى من هذه الأيام مع القيام بما فيها من جميع شعائر الدين كما نسأله أن يتقبل منا وأن ييسر لحجاج بيته حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وذنوبا مغفورا وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون استغفروا ربكم إنه هو الرحيم الغفور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 اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفى ومن شكره زاده وديا تثبت ga Allah ubangijin halittu mai kowa mai komai wanda ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka masjidul bayan don gudanar da sallar mu ta juma'a kamar yadda muka saba a kowane mako wannan ita ce juma'a ta farko a watan zulhijja watan da ake gudanar da aikin hajji watan da idan ya kama Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa wa bayinsa nau'ukan ibadu da dama manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa babu wasu kwanaki da su aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da waɗannan kwanaki goma masu albarka yau mun ci kwanaki biyar daga ciki zuwa shida wanda mai rabauta ya rabauta mai cin riba ya soma cin riba kwanaki ne daga kama wasu ake buɗe su a kabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله allahu الله أكبر ولله الحمد waɗannan kabarbari suna cike da tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa da jinjinawa wa Allah subhanahu wa ta’ala. A duk lokacin da kake cewa Allahu Akbar ya kamata ka hasa so a cikin ƙwaƙwalwarka cewa babu wani mahaluki da ya kai Allah girma balle a yafi Allah. Babu wani mahaluki da girmansa ya kusanci girman ubangiji subhanahu ta'ala, wanda da wannan zai sa ka dawo da zuciyarka ka tambayi kanka shin kai a matsayinka na bawon Allah kana jinjina wa Allah a irin wannan girman da ya cancance shi tana kadai ta da bauta a abin da ya cancanta a bauta masa komi kankantarsa komi girmanta sannan ka biyo bayansa da la'ilaha illallah kalmatu tauhid wacce take tabbatar maka da cewa bai kamata ka karkatar da wata ibada ba sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe karfe da cewa walillahi alhamd domin Allah ya cancanci a gode masa a kowane yanayi kana jin daɗi alhamdulillah ba ka jin daɗi alhamdulillah kana walwala alhamdulillah kana kunci alhamdulillah sanin fahimtar ma'anar la'ilaha illallah da malam bahaushe ya yi shi ya sa ya ce ka gode wa Allah ko kana bakin kura ba don komai ba sai don ita alhamdu ta cancanci a gode wa Allah fi jami'il ahwal shin wannan tuna wannan yana tattare da kai a waɗannan kwanaki masu albarka da laha min wa ya san adadin waɗanda suke asarar waɗannan kalmomi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama idan wannan watan ya kama yawo suke cikin anguwanni suna daga murya suna yin waɗannan kabarbari yau a jika kana waɗannan kabarbari a cikin anguwa sai an gaya wa makusantanka ka lafiya ruwa da kuwa ana ma kallon ka haukace ya subhanallah yaushe muka yi su yaushe muke tuna su lallai lokaci ya rage mana kaɗan da ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanuhu, mu san muhimmancin waɗannan kabarbari mu san muhimmancin ayyukan alkhairi a cikin waɗannan lokuta waɗanda ya rage mana 'yan kwanaki kaɗan abin da ya rage mana daga cikin manya-manyan alkhairan wannan watan ko waɗannan kwanaki su ne tsayuwan arfa a waɗanda Allah ya yi mamuwa faɗa, na yin aikin hajji za su yi hawan arfa mun san girmansa mun san darajarsa rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama waɗanda suke kan arfa ya kuma gafarta musu dangane da zunuban da suka aikata gabaki ɗaya yakan yi shela wa mala'iku ya yi alfahari da mutane waɗanda suka zo ta kowane lungu ta kowane sako Allah zai gaya wa mala'iku ku kalli bayina ne suka zo yi ne mala'iku kansu za su shaida wa buwa a'lamu bihi sun zo ibada sun zo neman gafararka ya ubangiji Allah zai ce to ku shaida na gafarta musu da baki daya wa ya san waɗanda suka rabauta da wannan alkhairi to kai ma da kake nan yanzu da ni da kai da bamu samu dama ba Allah madaukakin sarki ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya nusar da mu abin da za mu yi mu samu wasu irin gwaɓaɓen lada dukkanmu masu laifi ne amma muna neman yadda Allah zai yafe mana zunubanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake to idan ranar arfa ta zo ka azumci wannan ranar duk da cewa waɗannan kwanakin guda goma ko mu ce guda tara suna datsewa a ranar arfa na goma shi ne idi ba azumi ranar idi da hali kana da iko kana iya azumta su gaba daya kana iya azumtan wasu daga ciki gabar wasu kana iya kuma in Allah bai maka gamdakatar na yin azumin ba to ga azumin ranar arfa azumin da ke kankara zunuban da shekarar da dauke shekara mai zuwa shekara biyu a haɗe Allah maɗaukacin sarki yake yi ma wanda ya yi azumin arfa gafarar zunuban da yake aikatawa ai ko ba a gaya maka kai mai zunubai bane kai ka san mai zunubai ne kai da zai hana ka ci waɗannan ranaku to suna nan tafi lokaci kankani ranan talata shine ranan arfa wanda bai samu azumtar waɗannan kwanaki ba muna roƙon Allah ya azurta shi da azumtar ranan arfa Allah ka nuna mana wannan rana ka samu amfana da ita abu na biyu ne girman gaske shine layya ranar idi da kuma layya mu sani cewa idi wata alama ce ta nuna cewa Allah madaukakin sarki shine ya tsora mana ibada ce daga cikin ibadu ba sharholiya bace ba hayaniya bane ba hauka bane ba rashin ladabi ba ne. idi ibada ce idan ko ka san ibada ce to ya zama maka wajibi ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da a yi idi a bayan idi akwai yanka Kowannensu yana da ladabin da ya kamata a ce ya sani kuma duk shekara in lokaci irin wannan ya zo malamai ba sa kasa a gwiwa suna nutsar da muhimmancin abubuwan da ya kamata a ce mun a ranakun idi amma da yawa daga cikinmu ba sa lura da wannan ba sa aikata wannan ba sa yin sa sun ɗauki idi tamkar wata al'ada ce da take maimaituwa a kowane shekara yi ibada ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya zo madina kamar yadda hadisi ya tabbata ya same su suna bukukuwa na wasu kwanaki guda biyu yace me yasa kuke waɗannan kwanaki suka ce kwanakin murnar su ne a lokacin jahiliya ana ba addini bane al'ada ce wasu malaman ma suka ce yahudawan madina ne suka kirkiri wannan bukukuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa musulmai cewa Allah ya canja muku da wasu ranakun da suka fi waɗannan falala su ne ranar idi babba da ranar idi karama mun yi karama nan da wata biyu da suka wuce yanzu kuma ga babba tana jira mu babbar ita ce ranar idin da ake layya ranar da masu aikin hajji suke yanka hadaya Allah ka ba mu ikon amfanuwa da ranar idi ranar idi idan ta zo ana so ka zamanto cikin tsafta ana so a fita cikin idi tare da dukkan jama'a har mata da yara gabaki daya don a nuna ma waɗanda ba musulmai ba girman musulunci da yawan musulmai domin yawa yakan firgita abokan gaba ana yin kabar bari lokacin zuwa da lokacin dawowa ana sada zumunci ana yin sadaka lele wa talaka kewa a yayin da bayi da abin da zai hidimar idi masu hali su tallafa masa masu hali su taimaka masa su daina bari har sai talaka ya zo kofar gidansu ya nuna kokon baransa kafin a taimake shi waye bai san mara marashin da ke kusa da shi ba amma haiha ba yake tunanin taimaka ma wani ba sai in al'amari ya lalace ina jan kunnanmu ya ɗan uwana da waɗanda suke da ‘ya'ya ƙanana da waɗanda suke da ƙanne da waɗanda suke da samari marasa ji su ja kunnansu cewa addininmu ba shi ne hargowa da hayaniya ba addininmu ba shi ne ta da hankali ba muna zaune a wannan gari da waɗanda ba musulmai ba abokanan mu. yana da kyau mu rika ganin yadda suke gudanar da bukukuwansu a yi a gama kamar ma ba a yi ba amma idan namu ya zo mu hargowa mu ne tashin hankali mu ne hayaniya gwamnati ta sa doka Yar a hau abun hawa amma wani haka zai hau yana tunkaho yana takama in an kama shi kuma ya ce kaddara Allah ya sauwaka mu sani cewa addinin musulunci addini ne na nutsuwa akwai layya ga wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da kudin yin layya in har Allah ya baka wadatar yin layya to ta zama kamar dole a kanta? inda ne malamai ba su kira ta wajibi ba amma sunna ce ne ƙarfi za ka samu samari masu nauyi a aljihu amma sun ƙi yin layya da hujjar wai ba su da iyali to ba sharaɗin yin layya ba ne iyali in kana da hali wure ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunnan wanda yake da hali ya ƙi layya yake to kar ma ya kusanci wuraren sallamu Allah ya kiyaye lallai ya ta zo yana da kyau ka nemi dabba lafiyayya dabba cikakkiya dabba mai girma dabba a bar sha'awa amma ka guji riya ka guji ƙoƙarin nuna wa mutane ragonka ya fi na kowa cikin anguwan nan burinka a yaba ma burinka a jinjina ma burinka a ce naka yafi na kowa in kai haka ka yi riya riya kuma dama babban aikinta ta rusa maka aikin da kake ganin yana da girma sai ka je gaban ubangiji subhanahu wataala a ganka haba'an mansura kai layya da dabba lafiyayya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ba a yin layya da dabba mai ido ɗayan da makantar idan ya bayyana sannan ba a layya mara lafiyar da rashin lafiyar da ya bayyana kamar yadda ba a layya da gurguwar da rashin gurguncinta ya bayyana da dabbar da ba ta da cikakken hankali idan har an ambaci waɗannan to ka gane cewa wanda ya fi wannan illa kuma min bi aula idan aka ce mai ido ɗaya to min bi aula mai ido biyu in ba ta gani da ɗaya to wacce ba ta gani da biyu fa ba amfanin ma ka ce yaya makauniya haka kuma idan aka ce arja idin gishi ba amfani ka ce almuku ada gurguwa ga baki ɗaya saboda haka mu kiyaye wannan sannan mu kiyaye lokacin yanka shine bayan sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kame bakin sa ranar idi har yayi layya har kuma a dawo a yanka dabbar ya yanki wani abu daga ciki a gasa masa ya ci ya zama shine farkon abin da zai ci in Allah bai maka arzikin layya ba kai ma ba laifi bane ka kame bakinka har sai an dawo daga idi ka nemi dan abincin da aka dafa a baka kake amma kar ka ce ni ba zan yi layya ba ba zan kame bakina ba sannan mu sani cewa in har mutum ya yi layya kafin sallah to layyarsa ba ke yi ba ya yanka nama kawai ya ci in yana da wani ragon ke ya yi layya da shi in ko ba yi da shi shi kenan an samu sahabin da ya yanka saboda zumutun wannan rana da alkhairin da yake buri na wannan rana ya yanka kafin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ka da idi ya rasulullah amma ina da wani dan karamin rago amma ina ga bai kai a yi layya da shi ba shin zan iya yanka tun da na yanka wanda ya kai din annabi sallallahu alaihi ce je ka yanka amma ban banda kai ba a yadda wani ya yi haka ba dan kar ma ya zama ma wani uzuri saboda haka mu kiyaye wannan mu sani cewa kuma duk lokacin da za ka yi yanka ka ambaci Allah ka fuskantar da abar yankanka zuwa ga alƙilla ka wasa ta wukarka don kada ka cutar da dabbar da za ka yanka ba laifi ka wakilta wani ba laifi ka yi da kanka duk wanda ka yi ya yi daidai Allah muna roƙonka kai mana arziki daga ni'idi in Allah bai baka dama ba ba abu ne na kuntatawa kai ba ba abu ne na jin kunya ba ba abu ne na cewa dan me na yi ba na ban yi bana ba wanda ke baka bara shi ya hana ka bana shin kana faɗa da shi ne akwai jama'a da suke ganin kamar abun kunya ne wai na yi layya shekara biyu uku baya wani kuma babu hali sai ka ga yana buya ya tawara min alqawm saboda talaucin da Allah ya mata to ka sani in baka yi layya ba ka fada cikin babban layya babban farin jaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi layya raguna biyu ya yanka manya manya yace Allah wannan ɗayan na wane da iyalaina wannan ɗayan kuma na wanda bai samu daman yin layya ba ne cikin al'ummata a gadon baka yi ba kana cikin waccan layyar Allah ka yi mana arziki da ganin idi Allah ka sa mu yi idi lafiya Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah ka tabbatar da jigajiganmu ala siratul mustaqim za a yi sallar idi a wannan masallaci mai albarka kamar yadda aka saba kowane idi karfe takwas na safe yana da kyau kowa ya sani so da dama ana sanarwa wani sai ta so lokacin da an idar ita ai shi bai ma san lokacin da za a yi ba to ba mu da gun sanarwar da ya fi nan saboda haka mun sanar karfe takwas za a yi sallar idi Allah ka nuna mana wannan lokaci Allah ka albarkaci rayuwarmu abin da ya fi mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka samu yadda kake so Allah muna roƙon ka marasa lafiya mu ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙon ka kai sani mana rayuwa wannan gari namu da wannan ƙasa tamu Allah ka tabbatar da mu ala siratul mustaqim Allah ka ba mu zaman lafiya da abun da lafiyar za ta ci Allah muna roƙonka ne san wannan ƙasa ko wannan gari ko waɗannan wurare da muke rayuwa da tashin hankali da tashin tashina in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa ba ne Allah ka mayar masa da kaidinsa kansa daɗin da yake ji saboda wannan tashin tashina Allah ka kora shi a kansa ya ɗanɗana tun a duniya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen fitintinu Allah muna roƙonka ka taimake mu ka taimakonka ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah ta'ala bi dhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi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 أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا تواصلوا ولا تختلفوا حاذوا بين الملاك والأقدام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر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 أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله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

ba a yi da aiki mai kyau Allah yi yi ya ya yi a bayan Allah

ya ba